ko kuma wani coins da kake so equivalent to daidai wannan kodin naka sannan kuma zaka iya ka tura shi cikin Binance ka da shi naira domin ka amfana da shi so kamar yadda kuke tunani dai kowa ya yi tunanin cewa ko za ta fito da wani babban price amma sai dai dan price ne ta fito iya wanda ta fito da shi kamar yanzu to insha Allah wanda da yake da shi da yawa in Allah da na san zai amfana idan ma kuma baka da shi da yawa lafiya lau India ya kai wanda zaka iya kai delegating kai staking so gaskiya zan baka shawara ka je kai delegating kai staking saboda insha Allah kai ma idan ya taru zaka iya ka cire shi ka saida shi ba ta da wani bata lokaci ba so insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku ya zaka ka je ka registration na Hobbit bayan ka gama registration na Hobbit sannan kuma ya za a iya baka dama haka zo kai KYC kai KYC ɗinka sannan kuma ka zo za ka iya tura ko ɗinka a ciki kuma ka saida shi a baka USDT ka je kai amfani da ita ko kuma ka sanya USDT ɗinka a ciki sannan kuma ka sai ko ɗin domin ka aje kai amfana da shi so da farko idan kana son wannan a nan wurin za ku ga cewa nan cikin hobbit ɗin mu ce wanda kuma akwai abubuwa da dama wanda hobbit a wato exchange ce ta duniya babbar exchange ce tana da informations da sauran wasu abubuwa wanda suka shafi cryptocurrency da duk wani abin da ya shafi market strategies a duka akwai a ciki so yanzu kai tsaye idan kana so kai downloading na hobbit abin da za ka yi za ka zo a cikin telegram channel namu akwai link da muka aje gashi nan wurin za ka ga wannan link din da ka gan shi kawai sai ka kwashe link din gaba daya ko kuma ka danna kan shi kamar yadda kuka gana haka kana danna kan shi zai iya baka dama ka je ka kai shi a cikin browser ko kuma ka buɗe shi a nan ɗin inda yake domin kai browser ka, je inda kake so so kamar al misali haka kawai za ka taba kan shi kama haka idan ka taɓa kan shi kama haka saboda ni na riga na yi downloading ɗin shi kuma na yi registration da komai da komai amma kai kuma idan ka taɓa za ka ga ya ɗan yi loading kaɗan sannan bayan ya gama loading kuma zai buɗe maka nan wurin idan ya buɗe maka nan wurin a nan farko za ka zo ka sanya email address ɗinka idan kana so ka buɗe da email kenan a nan za ka zaɓa password password ɗin za ka sanya dole ka haɗa da character da kuma alphabet sannan kuma da numbers bayan kayi nan kawai sai ka tura nan wurin a tura maka verification code idan aka tura maka verification code bayan ya shiga kai sign up da komi da komi kamar da na san cewa duk wanda ke bibiyar tashar mu a maganar sign up duk kowa ya riga ya iya wannan duk wani information da kaga ya kamata ka bada kuma ingantaccen information shi za ka bada da komai da komai so bayan kayi wannan kawai kai tsaye hobby ɗinka za ta buɗe maka kamar yadda tawa take irin haka za ka ga komai da komai in dai ka sanya information ɗinka da komai da komai daidai so insha Allah za ta yi abu na biyu bayan ka gama registration da komai da komai sai ka zo ka danna ga wani wuri na inda na danyi pointing kana danna shi kamar haka zai bude maka a wato nan wurin anan zaka iya ganin wato in kana so ka canja currency ko duk wani abu da kake so ka canja a nan wurin zaka shi sannan kuma akwai wani ga yanan zaka shi dan wurin inda na dan taba wato zaka ga a ka kai ba zai nuna maka kai zai nuna maka unverified idan nuna maka unverified kawai zaka taba kan shi haka idan ka taba kan shi zai nuno maka wato wurare kamar haka abu na farko da zaka yi sai ka taɓa nan wurin domin ka gyara full name ɗinka da duk wani abun da ya kamata wanda zaka gyara a nan ciki zaka gyara shi bayan kayi wannan abu na biyu a nan wurin still zaka ƙara ganin ya nuna maka unverified bari ya buɗe domin in ƙara gwada muku a nan wurin zaka ga nuna maka unverified so me za ka yi sai ka yawwa sorry kamar yadda nuna man wurin nan wurin so a nan ma shi ma in dai ka yi na farko ne nan ma haka zai nuna maka so da ka danna kan shi zai baka damar ka buɗe shi sai ka je ka zaɓi wani kala ID card ke gare ka za ka ga cewa idan national ID kake gare ka to ba za a rubuta maka national ID card ba amma kawai za ka ga a rubuta ID card so in ka ga wurin ID card sai ka taba kan wannan ID card din kana taba kan wannan ID card din shi za ka danna idan ka danna shi sai ka je ka sanya hoton national ID card ka? gaba da baya duka za su gaya maka cewa nan ga inda za ka sa gaba nan kuma ga inda za ka sa baya so da kayi wannan insha Allahu za ka ga cewa bai wani dokar. lokaci wanda zai baka damar ka je kai approval dandanan kawai da ka sanya wannan za ga cewa yayi approval so idan ka sanya yayi approval me za ka yi kawai sai ka dawo baya a nan wurin in dai nan wurin ya nuna maka approval gashi nan level 2 din haka approval so lahiya lo za ka iya kai trading ɗinka za ka iya ka sa kuɗi kuma za ka iya ka cire a cikin hobby so yanzu mi za mi allah misali yanzu a ce kawai ka yi komi da komi yayi so za ka ga akwai wuri nan wurin asset ɗin haka sorry za ka ga nan wurin gashi nan asset kana taɓa kan asset za ka ga wuri ya buɗe maka kamar haka in ya buɗe maka kamar haka za ka ga cewa akwai nan wurin akwai deposit akwai withdrawal akwai transfer akwai access history sannan kuma akwai cloud history so idan taɓa kan access history za ku ga cewa duk wani transaction da ne a cikin wannan wurin access history din so za ku gan shi idan ni har akwai wani transaction da muka yi a nan wurin za ka gan shi so da farko za ku ga cewa transaction ɗin da muka yi na yi ta ah, na ɗauko ko guda biyar ne daga cikin wato a ah, satoshi ɗina metamax to daga satoshi metamax na ɗauko ko guda biyar na sanyo shi a cikin wannan domin kuma ba don komai ba saboda in tabbatar da na gwada kafin in yi maku bidiyo a kan shi so za ku ga cewa anan wurin gashi nan wurin inda na saida shi ne na saida ko din ya tashi daga USDT so na, saida ko din daga ko na maida shi USDT so daga USDT kuma sai na cire shi na tura shi zuwa Binance ina idan na taba nan wajen withdraw za ku ga cewa akwai withdrawal history so ina taba nan wurin kuma zai kawo man duk wani withdrawal din da ne gashi wannan kodin da na saida ne shine ya bani kusan 15 point something sai kuma suka ɗauki 1 dollar fi sannan kuma na tura 14.25 dollars a cikin wato binance ina zuwa ga cewa gashi nan wurin completed komai yayi daidai kenan so a nan wurin ya za kai ka zo a ka sai ko a cikin wannan wurin alal misali idan kana so ka sai ko za ka iya ka siyo USDT ɗinka ko daga Binance ne ko ma dai daga ina ne idan ka siyo USDT ɗinka kawai sai ka zo ka taɓa a wuri a nan wurin deposit idan ka taɓa deposit zai buɗe maka abu nan da yawa sai ka zaɓi gashi nan wurin USDT idan ka zaɓi USDT a nan za ka ga cewa gashi nan zai baka to wani USDT kake so ka turo normally dai mun fi amfani da TRC20 kawai sai ka taɓa kan TRC20 idan ka taɓa kan TRC20 za su buɗe maka wurin wallet ka nan in ka danna nan copy za ka yi copy ɗin wallet address ɗinka ne sai ka je ka turo USDT ɗinka daga ko trust wallet ko kuma daga duk dai ko daga ina ne daga inda zaka siya dai zaka turo ta idan ka turo ta ta shigo nan da komai da komai so kai tsaye abin da zaka koma sai ka zo idan kana son ka sai ko da ita al misali yanzu a an turo maka USDT guda 500 to kana so ka sai ko wato guda 50 al misali guda 50 so kuke gani ko guda 50 zai kama kusan wato dala 150 dala 150 din nan kawai sai ka zo a nan wurin idan kana da dala a nan zai nuna maka available dala ɗinka so ko dala nawa gare ka in yana maka available sai ka danna wannan wurin buy din amma idan zaka danna wurin buy sai ka zo ka taba wannan wurin a gashi nan wurin a wurin a market limit order so ka maida shi market order kana maida shi market order kawai sai ka zo ka sanya daidai adadin kuɗin da kake so nan sannan kuma sai ka zo ka danna wannan wurin gashi nan wurin buy din nan zaka danna wurin wannan buy din a nan wurin kana dannawa insha Allah ba zai wani ɗauki lokaci ba za ka ga cewa a ka? ya riga ya hau za ga sun ɗauke dalar da ka sanya sai su maka masanya da ko so idan ka taba nan wurin asset bayan ka gama transaction din a nan wurin za ka ga ke gare ka sannan kuma nan ma za ka ga shin kana da ko ɗin ko ko baka da shi so insha Allah a haka za ka yi idan kana so ka siya kawai za ka turo wato USDT ne daga wani coins daga wata wallet in ka turo USDT daga wata wallet ta shigo nan ciki sai kuma kawai ka je ka yi danna wurin trade kana da wani trade ka da shi as marketplace kana da shi as marketplace kawai sai ka sayo wannan koɗin zai maka converting ya dawo USDT sorry zai maka converting ya dawo ko ya tashi daga USDT so al misali kuma a ce kai ka turo code ka daga cikin Metamask kana so kuma ka saida shi nan wurin domin ya koma dala da ka turo ko ka ka tabbatar da ka turo shi ya shigo a nan wurin saboda zaka gan shi nan duk abin da ka turo zaka gan shi idan kana so ka turo ko ka kawai zaka sake taba wannan deposit kana taɓa deposit kamar haka so zai nuna maka nan wurin a nan search din nan sai ka rubuta ko kana rubuta ko a wannan wurin zai kawo maka ko din gashi nan kawai sai ka danna kan shi kamar haka kana danna kan shi kamar haka sai ka ƙara dannawa zai baka damar ka ɗauki wallet address so da ya baka damar ka ɗauki wallet address kawai zaka kwashe wannan wallet address din sai ka koma cikin metamax ɗinka kana zuwa cikin metamax sai ka turo shi so da ka turo shi ka dan bashi lokaci kaɗan zai shigo kuma zaka gan shi a wannan wurin da ka gan shi a wannan wurin abin da za ka yi kawai sai ka zo ka taɓa wannan wurin a trade kana taɓa trade sai ka zo ka daɗa ka taɓa wannan sell kana taɓa sell sai ka daɓa daidai iya adadin kono ke gare ka da ka taɓa ko iya adadin kono ke gare ka sai ka taɓa wannan 100% ɗin in kana so ka saida shi duka kana taɓawa shikenan nan wurin kuma sai ka maida shi market price in kana so ka saida shi daidai abin da ke kan kasuwa nan kenan kana yin wannan kawai sai ka danna sell ko ka danna sell ko insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba zai yi combating daga ko ya koma maka USDT so da ya koma maka USDT kuma in kana so kai withdrawal kawai zaka zo ka taba kan USDT ɗinka kana taba kan USDT ɗinka ko kuma ka taba kan nan withdrawal